This forum is a strategic platform that brings together lawmakers from across Africa, as well as representatives of the Africa Union, the Economic Community of West African States ECOWAS, and the European Union, the EU. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan yayin da ke gabatar da jawabi wurin buɗe wani babban taron haɗakar shugabannin kwamitocin tsaro na majalisun wakilai na ƙasashen Afirka wanda ke gudana a nan Abuja. shugaban najeriya wanda mataimakinsa farfesa ya yami oshin bajo ya wakilce shi ya bayyana taron wanda ya tattaro 'yan majalisun nahiyar afirka da kuma wakilai daga tarayyar afirka da ma tarayyar turai don tattauna kalubalen tsaro wanda ke cewa ya zo daidai lokacin da ya dace musamman in aka yi la'akari da yadda aika-aikar 'yan ta'adda ke bazuwa kamar wutar daji yana mai cewar bullar matsalar tsaro a ƙasa ɗaya ka iya bazuwa zuwa sauran ƙasashe har ma ya mame shiyar da kasar ke ciki ya ma wuce nan abin ma kenan da ya sa bullo da hanyoyin tunkadar kalubalen irin wanda ake yi yanzu ke da matukar alfanu sosai Despite the remarkable cooperation efforts between Africa and Europe, security problems have increased in recent years on the African continent. Mr. Roland Stein na gidauniyar Konat a ta kasar Jamus da suka sa hannu wurin shirya wannan taro ke cewar duk da irin hoɓɓasan da Afirka da Turai ke yi na tabbatar da tsaro, matsalar tsaron sai karuwa take yi a nahiyar Afirka cikin 'yan shekarun nan, musamman ƙalubale irin na ta'addanci. da kuma manyan laifuka irin na ƙasa da ƙasa da kuma nau'o'i irin na tarzoma da ya sa dole tarayyar turai ta sake lale wurin tunkarar wannan ƙalubale. To ko fuska tarayyar turai za ta taimaka wa Afirka kan sha'anin tsaron. Honorable Ibrahim Sha'aban Sharaɗa shine shugaban gamayyar jagororin kwamitin tsaro na 'yan majalisun nahiyar Afirka. Saken taron shine wato samar da haɗin kai tsakanin ɓangaren Europe da kuma Afirka sabbin dabarun taimakon Keniya da za mu samu daga can zuwa wannan ƙasar da kuma sabon facilities da aka samu wanda aka canja daga wato ah, wanda ake ce mai African Peace Facility wanda aka canja shi zuwa European Peace Facility wanda an daɗe ana ta aiki akan irin waɗannan abubuwa kuma ƙoƙarin fahimtar da ƙasashen turai kan halin da ƙasashen afirka suke ciki na fuskar tsaro shine makasudin wannan kuma a ƙa'ida ya kamata mu haɗu da su zaurukan majalisun ƙasashen europe a su fahimci mahimmancin shigowa ƙasashen afirka da taimakon ƙasashen afirka wajen yaƙar ta'addanci mu da su 'yan majalisu na ƙasashen turai za su daɗa taimaka mana wajen fahimtar da shugabannin ɓangaren gwamnatinsu akan abin da ake bukata a afirka domin ta zauna lafiya dangane da tokare matsaloli na tsaro da suke damun wannan kasa. a yau juma'a ne ake sa ran za a rufe wannan taro hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria